Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a. da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Alhamis 19 ga watan Disamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku sanyin da muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa a jamhuriyar Nijar shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci bikin cika shekaru 61 da samun 'yancin kan ƙasar daga turawan mulkin mallaka. sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulaimun Barma da kuma sharhin wasu jaridun Ghana sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsin. Majalisar wakilai ta tsige shugaba Donald Trump a daren jiya inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga kokarin majalisa na binciken ayyukansa. The the Those in favor Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi kenan sa'ad da take jagorantar zaman jefa kuri'a a kan daftarorin biyu na zarge-zargen tsige shugaba Trump a zaben da ya kasance kusan na jam'iyya daya Majalisar mai rinjayen 'yan Democrats ta aminta da daftarori biyu na zarge-zargen tsige Trump dan jam'iyyar Republican da ya kasance shugaban Amurka na uku da aka tsige a tarihin kasar mai shekaru 243. fadar shugaban kasa ta white house ta fitar da sanarwa jim kaɗan bayan kaɗa kuri'ar tsige trump inda take cewa yau rana ce da aka aikata ɗaya daga cikin lamuran siyasa mafi kunya a majalisar a tarihin ƙasar sanarwar ta bayyana matakin a matsayin abin kunya haka kuma ta ci gaba da cewa shugaba trump na da yakinin cewa majalisar dattawa za ta daidaita al'amura ta tabbatar da doka da adalci da aka yi watsi da su a dukkan zaman tsigewar a majalisar wakilai kuma tuni da ya shirya wa tunkarar matakin na gaba inda yake da yakinin za a wanke shi. gonaki sama wato gonakin noma na dubun dubatar hekta ne suke lalacewa sakamakon fari da suka yi wa somaliya da mikiya irinsa mafi muni a cikin shekaru 25 farin sun lalata gonaki kusan hekta dubu saba'in a somaliya da makwabciyarta a gabas kasar habasha a cewar hukumar kula da abinci da aikin gona ta majalisar ɗinkin duniya a jiya laraba hukumar ta ce mamayewar farin ta fi dukkan na baya muni kuma akwai yiwuwar za su yadu zuwa wasu kasashen afirka ciki har da kenya da jibuti da sudan ta kudu da kuma sudan jami'ai wato jami'in yanki na hukumar david perry ya ce kuma akwai yiwuwar farin za su ci gaba da hayayyafa har ya zuwa watannin maris da afrilun shekara ta 2020 domin yanayin ya dace da lokacin haihuwarsu labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na murar amurka a washington dc Kasar Rasha a jiya Laraba ta kame jiragen ruwan kasar Japan biyar na kamun kifi a yankin gabashin kasar. Lamari na baya-bayan nan na takaddamar damar kamun kifi a iyakar Rasha da Japan da ta samo asali tun a ƙarshen yakin duniya na biyu. Jiragen ruwan na Japan suna kamun halittun ruwa yayin da jami'an sintirin kan iyaka na Rasha suka ciwo kansu. suna binciken zarge-zargen yin su ba bisa ka'ida ba a ruwan kasar rasha a cewar babban sakataren gwamnatin japan yoshidi suga ba za a lamince da hakan ba suga ya faɗa a wani taron manema labarai a tokyo inda ya ce gwamnati na bukatar a gaggauta sako jiragen ruwan da mutanen da ke cikin su a moscow kuma mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakharova ta tabbatar da kama jiragen tana mai cewa japan ta daɗe tana sabawa dokokin da suka shafi albarkatun ƙasa maria ta kuma jaddada cewa ana baiwa masu kamun kifin na japan da aka kama kyakkyawan abinci da tufafi da kuma kula da lafiyar su a yayin da suke tsare lauyoyin mary chiwenga uwar gidan mataimakin shugaban kasar zimbabwe sun nemi alkalai da su bayar da ita beli kwanaki hudu bayan da aka kama ta bisa zargin yunkurin kashe mijinta lauya tuwana nyamakura shine ya gabatar da bukatar belin a madadin mary chiwenga a babbar kotun kasar a jiya laraba masu gabatar da kara sun ce sa'ad da aka kai mataimakin shugaban kasar magani a kasar afirka ta kudu mary chiwenga ta wa mijin nata ya zauna a otal na tsawon dare lamarin da ya hana shi karban magani na tsawon sa'o'i ashirin da hudu sa'ad da jami'an tsaro kuma suka kai mataimakin shugaban kasar a asibiti an zargi matar tashi da shiga ɗakinsa ta cire masa allurar jijiya da kuma robar fitsari lamarin da ya haifar da zubar jininsa haka kuma an tuhumi mary wenga da cin hanci da rashawa ta hanyar amfani da kuɗin ƙasar waje dala amurka miliyan ɗaya domin sayan gidaje da kuma manyan motoci a ƙasashen waje masu gabatar da ƙara sun ƙalubalancin bayar da ita beli suna cewa chiwenga tana da kadarori a ƙasar wato a ƙasashen waje da haka tana iya ficewa daga zimbabwe kuma tana iya arcewa domin gudun shiga kurkuku adala gaida Murtala Faruk Sanyi da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mako ɗaya bayan da 'yan ta'adda suka kai wani mummunan harin ta'addanci a jamhuriyar Nijar da ya sanadiyar mutuwar sojoji kimanin 71 a barikin Enate da ke kan iyakar Mali da Nijar. Dakarun tsaron ƙasar sun yi fareki a jiya Laraba a garin Tilabere mai fama da matsalar tsaro inda shugaba Isu Muhammadu da wasu takwarorinsa na ƙasashen yammacin Afirka suka hallara domin bukukuwan ranar cika shekaru 61 da Nijar ta zama jamhuriya. wakilinmu na mai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. awoyi sama da uku aka shafe jami'an tsaro da fararen hula na fareti a gaban dubban mutanen da suka hallara a garin tilaberi domin hidimomin sallar jamhuriya da ake gudanarwa a kowace ranar 18 ga watan disamba shugaban kasar ghana nana akufo ado da shugaban kasar burkina faso bugo da kari shugaban rikon jason sahel rock mark christian kabore ne suka amsa goron gayyata domin taya shugaba isu muhammadu murnar zagayewar wannan rana karo na 61 faretin da ke gudana a wani lokacin da 'yan nijar ke ci gaba da juyayin rasuwar wasu sojojin kasar kimanin 71 sanadiyar harin ta'addanci ya kawo nutsuwa a kawunan wasu 'yan kasa irin su ibrahim kantama gaskiya kallon wannan defile na yau da na ya kara mana kwarin gwiwa cewa sojojinmu sojojin jamhuriyar Nijar ko kuma in ce jami'an tsaron jamhuriyar Nijar suna iya kare kasarsu kwarai sun kara mun kwarin gwiwa da cewa za su iya fuskantar wannan abu kuma su kawar da shi da yardar Allah. Don me ba a tado waɗannan operation don su shara su tarnatsa. Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin jama'ar wannan ƙasa kamar yadda wani ɗan nishar Abdulrasak Ibrahim ke mamakin yadda 'yan ta'adda ke samun sukunin kai farmaki duk da cewa jami'an tsaron wannan ƙasa na da ƙwarewa kamar yadda suka gwada a yayin wannan fareti na Tilaberi Candalo. Ya kamata a ce su zamu su dinga shiga suna santiri suna ca fatiri ana fatiri ana nemo su bai kamata a ce kullum mu ake rutsa ana kamun hari ba me yasa so zamu so yan ta'adda neman so zamu su kai mu ko ya kamata a ce mu zo muna neman su so zamu kenan in dai a zamana na ajiyar su to wallahi kullum za kwara ya kamata cewa kayan aikin na ka dauka a saka su cikin aiki kuma sojan ya san cewa lalle an bashi kula an saka shi cikin yanayin da ya kamata ya tunkari ko dan adan da ya wannan biki ya gudana ba tare da wata hatsaniya ba a sakamakon tsauraran matakan tsaron da aka dauka a bisa la'akari da matsananciyar matsalar tsaron da yankin tilaberi ke fama da ita sanadiyar halin da ake ciki a kasashen mali da burkina faso yankin difa da ke fama da matsalar boko haram ne zai karbi bakuncin sallar jamhuriya ta baɗi a ƙarƙashin tsarin da aka kira difangla sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar gaida Sulaiman Barma da wannan rahoton daga Yamai. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Lafiyar Muhammad a duniya mun tsaya ga annabi. can lahira ana samun ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko a lahira mu dai tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi. gama kaje ya gano mando gama je da nan ne mando mu dai tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu kowa ya tsaya zuciya guda a wuri nasa annabi muhammadu baya taɓewa a duniya baya taɓewa a lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu roƙon da nake a wurin Allah roƙon da muke a wurin Allah Allah samu ga annabi Muhammadu la daya ga annabi Muhammad san rahama ta sa annabi Muhammadu la daya ga annabi Muhammad san rahama ta sa annabi Muhammad daga can birnin kafin nan ko na zo zazzau na huta nan sai kaduna shata ya sauka kwanta gura nan ma na sauka kwanta gura nan ma na sauka sai ilori ta ya sauka shata mu mamman ya sauka kajin mutum birnin badun mun zo ikon mun huta Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. tare da ni Sulemu Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. duk da kiraye-kirayen da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi wa jama'a akan rashin dacewar nuna wa nakasassu kyama da ma irin tunatarwar da shugabannin addinai ke yi akan wannan mummunar ɗabi'a har yanzu wasu ɗaiɗaikun mutane na gwada irin waɗannan bayan allah kyama a fili karara misali samun aure a yau a wajen mace mai na nakasa wani babban kalubale ne a kasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Nijar saboda yadda dangi a bangaren namiji ke ganin hada zuri'a da mace mai na kasa a matsayin wani koma baya ko kuma faduwar hannu dalili kenan shirin na yau ke mai da hankali akan wannan matsala da ke cin yawa mata na kasassu tuwa a kwarya malama ta amadu na daga cikin shugabannin mata na kasassu a kasar ta Nijar. Babban matsalar mu ce nan, balle na Nijar, ka gani kana da samari, samarin ka na son ka. ina son samarin kuna soyayya komi in magana ya zo san can aure sai a ce a'a wallahi baka arme gurum ba mu san komi na na ya sayo gurmun shi bai aihu ne aihuwa ake so ga arme gurmu yana aihuwa gurmu ga sabta ga komi ga cawo kuma ko a ce ka a zo ma a zamna ma zaman arme wallahi ba kamar ina nan ga fure kan muna ba mu gani kamar mu ba tunda in an zo gidajen mu ba ka rena amma wallahi arme masu faha ba su armen mu sai dai yan uwan mu gura mu mu yi ta arme mu yi ta wahala kuma shi abin da ya samu muna nan ga gani bacin cicin abun nan ni abin da ya sa na kara gare shi da ni teburci na muna nan ga hira da wani tun da ni sportifta na gwada mai foton samarina sai ce mai samarina gurmu ne na ce mai awo yake dan mi zan arma gurmu na ce a mu garin mu haka nan za a yi ce a a ce bai yiwa ya ce gurmu ya arma gurmu ce na wahala bai kare ba yake su kamar masu kina yana ga arme masu kahahuwa in kin gani ar gurmu ya armi gurmu burtina kawai abu ne da ya zo daga wurin allah kadara ce a yi shi me su kamar wurin su babu bambanci tun da ana ce kai wanga bai da kawa kenan dole na mai kinai ya arme shi tunda in mai ne ya armishi yana taimaka mishi yana rage musu wahala amma nan ganin shar yayi eh, wallahi ba anan gani, da wuya me yasa mutane ba su yarda kamar eh, su aure mata ku me dalilin da yasa dalilin da yasa dan dai ba mu da kawana ni ban gani komi dan dai ba mu kawana Allah ya sa musu abin da bai da kyau cikin kwakwalwansu mugun tunani tun da dan adam ni a wuri na da adam duk guda ne dan adam duk guda ne tun da gurmu da mai kawa da da bai da kawa duk guda ne duk allah ne ya halike su maimako su zamna su yi tunani su ce wanga ni a gani na da gurmu mai kudi ma ne ya kamata ya armi gurmu mai kudi mai hali kana da kudi baka armi mata mata gurmunya to ni ban ga amfanin ka ba tun da baka yi ma Allah abin da Allah ke so ba yanzu in ka yi armi gurmunya kin ka kawo shi kin ka sashi a daci komi komi na tare da shi kina sai mai fotar rulan in shi ko bakin kowa bai zuwa in kuna zuwa wurin wani abu a sa shi cikin mota a nade fotai a sa baya gwanin tawo amma su ba su yin ha wallahi ba su yin shi ba su arme mu guramu ma cikin ma tsakanin guramu da guramu ma ni na taba gani wani gurmu da masha Allah Allah ya bashi kuɗi abuciya ta suna samar da ci Allah ya bashi kudi tun da shi Allah ya bashi sa'a karatu yi karatu namiji ne kudi namiji ne gurmu namiji ne gurmu na ya yi kudi ya samu kudi da an ka zo da an ka zo yi arme ta ce gurmun ya za ta arme mutanen gidansu an ka ce wallai bai arme ya ta cuci ya nan ko bata arme shi ba an ka ce shi da shi arme mai cire eh masu kirai mata suna son mu maza balle sun san suna da kuɗi abin da sun kace su yi shi za su yi musu tun da cin arba masu cinai dole na ya sa ka abin da duk abin da yake so dole ka yi mishi wallahi gurmu masu kudi in ba su da kuɗi wallahi mata yanda suke arme wallahi ba su bari su arme su ya kike ganin halin da ake ciki a yau idan mace gurguwa ko kurma ko makamliya a ce mai dimbin dukiya ce kina ganin Eh, mazaje waɗanda ba su da tawaya ko guda za su iya zuwa su aure su aure mata wallahi suna iya tun da na gani ni duk mata mata guramu da na gani masu kine sun yi arme duk masu hali na daga intellectual engineer turawa masu ilimi daga masu kamar ɗiyan babban attajirai masu kudi masu hali wallahi su ana arme su amma kama a ce dai ga mu dai haka dai eh wallahi ba su bari kuma ko wallahi laihin ga uwayen su na ko shi ko shi mai kinan ya son ji kaman kaman kaman mi wallahi in ya zo da armi wallahi sai ki gani mutanen gidan su ga raba arman a ce ina za ka da gurum don allah a waye musu kai su hidda jahilci cikin kansu tun da wasu abubuwa jahilci na gasa a yi shi tun da ni na gani namiji da ya ce yaran sai da Allah da annabi in dai bai yi arme gurmun yanga bai arme kuma ko wallahi bai an yi an yi an gashi ko bai armi gurmun nan sai dai ko da yatta ya armi masu kire shi ko gurmun shi ko ya wani gurmu ya arme shi wanga bai ba suna nan ga sa mu cikin tunani deja Allah ya yi mu mu ba dai da mutane ba mu ga tunani sun yi mu yawa kuma su to kuma su ce wai suna nuna cama kuma suna wariya da mu kenan sun ka ce mu mu yi kenan mu mutu cikin tunani tunda kullum tunani na haka eh abun yanzu ma har zai so ma ya zo ma ga wurin ma yaranmu tun da kin gani yaro komi kyawun tun ta yi girma sai ci an ka ce kai wannan da baban shi gurmu ne ko a ce mamman shi gurmu ne bai kamata ba ni gurmu na a hidda su cikin kanunan su a bar ce ma kowa gurmu ko gurmunya ko wannan diya gurmunya na da gurmunya da mai kawa da diya gurmunya da da masu gine da makaho da kurma kaf su duka guda ne mu duka Allah ne ya halicce mu To Khadija a ƙarshe wani kira zaki zuwa ga al'umma akan yadda ake nuna wa nakasassu wariya. To a Nijar da wasu kasashe tun da ba Nijar kadai ne ake nan gayin shi ba. Wayanda ba su gane duk suna nan gayin shi. Cira da ni kai musu ina su mu duka guda ne kamar yadda na hodi a baya. Mutum bai hi mutum ba. Komi daga Allah ne. Kaddara ta Allah ta. Mu ma ba mu saye ta ba da kuɗinmu. mu. an ka aihe mu ne muna tahiya ni na yi kawa ina tahiya ina ta ko ina rana guda masassara polio ta ta amshe min kawa na zama gurmunya ko kina da kawa baki san abin da za a yi ba Allah na yi kai accident velo ni na taba gani wanda parter ya maida ta gurmunya parter fa parter parter in dakin ta ina nan ga gugu daci dai na yayi gilse ya kwadi walla hal yanzu tabbas da zama gurmunya accident na sa ka yi gurmunya komi na sa ciwo haka yana sa ka yi gurmunya kenan jama da ake nan gari muna don allah a bar muna su ya kamata ne su nuna muna da wallahi mu duka hutsani su kama mu su yi muna abun daga sa mumance da ba muna da nakasa ni ba nakasa su ni ce ba amma kaman karhi ne banda in tashi in yi abin da nake so tunda aha kawa da ce babu ma ni ba nakasa su ma su nakasa ana nan ga gane su ko yanzu da ina nan ga tawowa istad wallahi na ji bakin ciki ni kadai bisa moto na ina tayya ina magana na nace anya bara na kare a Niger nace ga sunan masu gine nan ga bayan Istad lahiyas lobasta da komi da yaran su suna nan gabara abin da ni shi na nan ga cimu na ne ya kamata mu yi bara me mu mu wace bara tunda ba mu son walakanci tunda ni wallahi masha Allah na tai kasa san waje na kasa na ina gode da na kasa na tunda ni na yi gurminya mun na shiga avion na tai Europe ban gani abin da ban tai ba je suis médaillé, médaille d'or, médaille d'argent, komi ne médaille d'argent, médaille d'or. babu abin da ban samu ba kenan ni na gode da na kasa ta komi ka gani Allah ya yi mu mutu wallahi shine yayi daidai da kai kuma in ka zo gidana tabbas ni gurmu ne mijina gurmu ya ci amma ba mu aihi gurmu ba wallahi yara na basu da komi son normal in ka zo kana gani na da mijina ko muna na muna zaman soyayya dan da mu ce wallahi muna zaman mu kuma na ji dadin abun nan wallahi to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakuwar mu Khadijatu Amadu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaimu Muni Barma ke ce da ku muni lafiya. Madalla gaida Silamomin Barma da shirin na kasa. Yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Ghana. Da jaridar Daily Searchlight muke so ma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta ne, shugaba na na akufu ado ya rantsar da alkalan kotun koli guda uku. Jaridar ta ce shugaban ƙasa na ado dankwa kufa ado a ranar wato talata 17 ga watan disamba shekara 2019 yaran tsadda alƙalai biyar na manyan kotu da kotun ɗaukaka ƙara a bisa shawara daga majalisar shari'a zuwa ofis a wurin wani biki a gidan gwamnati da ake cewa jubilee house a nan accra sai kuma jaridar da informa wacce ta ruwaito wannan labarin cin amanar ƙasa ne ina da shaida jaridar ta ce Ɗan jaridar nan wadda hannun damar shugaban ƙasa na na adu dankwa kufa adu ne fadi da boise ya bayyana cewar wutar da ta tashi a ofishin hukumar karbar haraji ta kasar ghana wadda ke a ring road central nan kwamin kurma circle wato haraka ne na cin amanan kasa da waɗansu miyagun ɗiya daga babban jam'iyyar adawa national democratic congress ndc sun kashirya. sai kuma jaridar the chronicle wacce ta ruwaito cewa kuskuren hukumar zaɓe ya jawo dakatar da zaɓen da aka yi a wani sashin ƙasar jiya jaridar ta ce zaɓen ƙananan hukumomi da aka shirya yi a jiya a asin a wurso nyami a cikin gundumar asin ta kudu wato an dakatar da wannan zaɓe a dalilin waɗansu kurakurai da suka biyu baya ɗayan 'yan takara guda biyu a wannan zaɓe misa kwasi kurance sunansa da kuma hotonsa bai bayyana akan takardan zaɓen ba dalili kenan da yasa aka dakatar da zaɓe a wannan yanki sai wani lokaci ita kwa jaridar daily guide wannan labarin ta ruwaito Babban jami'in zartarwa na Alfa Radio ya yi wa Yana addu'a. Jaridar ta ce, Babban sarkin yankin Dagbon Yana Abukar Muhammad na biyu a makon jiya ya kawo ziyarar ban girma ga babban sarkin Asanti Otunfu Osaititu na biyu domin gode masa da irin gudunmawar da ya bayar wurin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na Dagbon. Gabanin tashinsa daga kuma su komawa gida wato tamale yana abukar mahamma ya nemi babban jami'in zartarwar na alfa radio ɗayan manyan tashoshin hausa a kuma alhaji ridwan muhammad ya yi masa addu'a ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Madalla gaida Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridan Ghana. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe biyu na dare da minti 26. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. suna na sani balan da ke guru hausare a jihar yoruba nigeria gaskiya tafiyar acc a najeriya 2023 akwai rigima a ka don buhari gaskiya 2023 zan ce masa ina tausaya shugaban kasar nigeria ba don komai ba don pdp ya da damin cin kasar nan talaka suna cikin wani ne ga tsadar rayuwa ga talauci yana dawa mutane ga alkawarkan da aka wa nigeria najeriya babu ɗaya da aka cika kamar biyu talakawa burinsu abinci ya sauko wuta ta samu hanya ta wadata takin noma ba abin da talaka ya fi so bai samu irin wannan sauƙin rayuwa amma talaka suna cikin damuwa. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta 'yan albasa katsina taranci a Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan dama ga gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma in ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai adalci da muhammadu buhari tun da kawo mulki ko kuma sauran shugaban kasa duk da su kawo suna magana akan abu biyu zuwa uku zuwa hudu ne amma har yanzu abin ya ki zama normal a kasar fangalan tsaro ruwa wuta kiwon lafiya hanya wa'annan abu kowane shugaban kasa zai da shi yake brown amma har yanzu ba a samu shugaban kasan da muke ganin zai kare mana hawaye ba da muhammadu buhari kai muke tunanin za ka share mana hawaye to kai ma dan har yanzu amma muna ma kyakkyawan zato mai amfani mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe tarayyar Najeriya a gaskiya wani kuɗi da gwamnatin tarayya ta ware a 'yan majalisa a kan gyara majalisa samsam talakan najeriya ba mu amince da wannan abu ba kuma bai dace ba ma kuma wannan abu ne wanda bai kamata gwamnatin najeriya ta amince da shi ba talakan najeriya yana cikin kunci da wasu halaye waɗanda dai ba zai yiwu a lissafa su ba talaka yana cikin kunci inda ba a lissafi To kafin mi sallama da ku ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To balle majalisar wakilai a daren jiya laraba ta tsige shugaban Amurka Donald Trump inda ta zarge shi da yin amfani da mukamansa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga kokarin majalisa na binciken ayyukansa. gonakin noma na dubun dubatar hekta ne suke lalacewa sakamakon fari da suka yi wa somaliya da irin sa mafi muni a cikin shekaru 25 farin da ya lalata gonaki kusan hekta dubu saba'in a somaliya da makwabciyarta a gabas wato kasar habasha a cewar hukumar kula da abinci da kuma aikin gona ta majalisar ɗinkin duniya to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan mu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kada a manta za a aiko mana da sakonni a ko da yaushe ta hanyar imel ta mu hausa service voanews.com ko kuma ta wayar tarho akan lambar mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji musamman ma murtala faruku sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma salaman abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci daryl smith ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama a huta lafiya.